ku danna subscribe kamar haka nan ku danna alamar ƙararrawa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku salamu alaikum masu kallon mu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya a yau darasin mu ne zan nuna muku yadda ake ɗora hoto akan gmail ma'ana profile ɗinka na gmail zaka ka iya canja mai hoto ya zama irin abin da kake so amma in ya kasance wannan shine ziyartar tashar namu na farko da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe shi da alamar kararrawa shi zai bada dama da zarar mun daura bidiyo a ranka sanar da ku idan bidiyon ya burge kuma ku danna mana like ku shiya ku tura ma abokan ku domin su ma su amfana abin da nake so na muku shine za ka iya canja hotonka na kan gmail profile kowa ya san duk abin da ake nufi da profile abinda za ku yi da farko shine za ku zo ku shiga application ɗin gmail kamar haka bayan ya buɗe muku ku lura da kyau daga nan gefe ga hoto na nan a gefe nan kuma ga nan yanka yanka sai ku zo ku danna kan hoton misali kamar haka idan kuka danna kan shi bayan kun danna kai sai ku zo ku danna ga wani wuri da aka rubuta manage account sai ku danna akan manage ɗin sai ku ɗan jira shi idan kun jira shi sai ku danna kan alaman nan wannan hoton h din nan kun gani in kuka danna kamar haka gashi ya fito muku da zabi abinda za ku yi na gaba sai ku danna wannan set profile photos kun gani sai ku danna kan shi zaɓi na sama ga zaɓi nan guda biyu na sama ya ce ka ɗauki hoto a yanzu in kana ra'ayi na biyu kuma ya ce ka ɗauko daga kan ka to bari mu ɗauko daga kan waya misali sai ku danna nan idan kuka danna nan ga photos ga gallery ya danganta yadda ya baka zaɓi kowace waya da irin tsarin ta sai ku danna shi kamar haka kun gani to sai ku zaɓi hotun abinda kuke so ku ɗora a kai misali kun ga sai in sa wannan akai gani za ku iya zuwa ku saita shi ku canza mai ku ku yi yayin da kuke ra'ayi ne ku sa shi kun gani sai ku danna accept to idan kuka danna accept kun gani shikenan ya riga ya hau kan wannan ɗinku abinda za ku sai ku koma baya ku lura da kyau ku ga inda hoton nan nawa yake na da gashi ne ya koma wannan hoton da lura yanzu shikenan duk inda ka tafi ka je ka shiga Gmail account ɗinka za ka ga hoton ka ya bayyana a kai idan hoton ka kasa idan wani hoton ma kasa na daban haka zai bayyana kada ne ku manta ku danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa shi zai bada dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo a sanar da ku idan bidiyo ya buryo kuma ku danna mana like ku danna shiya ku tura ma abokanku domin shi zai <clears throat> domin su ma amfana